Masarautar Kwantagora da ke cikin jihar Niger a tarayyar Najeriya ta gudanar da wani babban taro da nufin shawo kan matsalar rikicin da ake samu a tsakanin manoma da Fulani makiyaya a yankin. Taron dai da aka gudanar a fadar mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya haɗa kan Fulani makiyaya tare da manoman. Masarautar Kwantagoran dai ta ce ta damu da yadda ake tafka asarar dukiya wani lokaci ma har da asarar rayuka a sakamakon tashin hankalin da ake samu a tsakanin Fulani da manoman. Mai martaba sarkin Sudan na Kwantagora Alhaji Sa'idu na Maska ya yi gargaɗi ga ɓangarorin guda biyu akan ƙetare iyaka tare da ɗaukar doka a hannu. Makiyaya ku yi ma'iyan ku faɗa ku gargaɗe su masu gona ku yi haƙuri in ma har wani ya yi ka ya shiga kai ka ce za ka jawo kayan faɗa Malam Muhammadu Shehu shi ne ya yi magana a madadin Fulani makiyaya ya ce rashin samar da burtaloli ga makiyayan na ɗaya daga cikin abin da ke haifar da matsaloli na tashin hankalin a tsakaninsu da manoman. Sanuwa ko ta je tsaunin nan an dage wuri ba hanya na roƙon alhurma kuma masarauta mai albarka a rika buɗe hanya da shan wurin tsaunin nan. Shi ma dai Malam Muhammadu Ɗalla da Auna da ya yi magana a madadin manoman ya ce sun yi farin ciki da wannan taro da aka shirya. Mu ƙungiyar manoma kusan mun yi kowa murna da wannan kiran da aka yi saboda a faɗakar da kowa da makiyayan da manoma kowa ya san haƙƙinsa kuma kowa ya san cewa akwai doka a cikin ƙasa. Babban daraktan ma'aikatar kula da harkokin makiyaya a jihar Niger, Hardo Abdullahi Adamu Babayo, wanda shi ne ya wakilci gwamnan jihar Niger a wannan taro, ya ce suna ƙoƙarin wayar da kan Fulani makiyayan kan illar aikata miyagun ayyuka. Saboda halin da muka tsinci kanmu a ciki yau, idan yau aka ce an kama marayu ko amurobas ko wasu masu duk wani abubuwa da ya shafi karya doka a ƙasa za ka samu kashi casa'in cikin ɗari gaba ɗaya filani wannan abu yana ci mana tuwa ƙwarya yana damun mu kuma muna kwana da shi kuma muna tashi. A 'yan watannin da suka gabata dai jihar Niger ta fuskanci matsalolin tashin hankali a tsakanin Fulani makiyaya da kuma 'yan kabilar gwari manoma. Mustapha Nasiru Batsari, murya Amurka daga Mina a Najeriya.